ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين duk wanda ya fama da ransa ya ɗora zuciyarsa akan ɗa'a da nisantar sabo kuma ya jihadi don ɗaukaka kalmar Allah to jihadinsa don kansa ya yi wa domin amfanin hakan yana komawa ne zuwa gare shi Allah mawadaci ne daga barin talikai gaba ɗayansu don haka ɗa'arsu ba ta ƙara mashi komai haka ma sabansu ba ya rage shi da komai